Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV barkanmu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya da farko a cikin muhimman kanin su. Tinubu ya amince da naɗin hadimai goma sha takwas ga mataimaki shugaban ƙasa. Bayan kwato bashin noma bankin Najeriya ya fara karɓo rancen COVID-19 da ya baiwa 'yan Najeriya. Labarin ƙetare kuwa an koma makarantu a yankunan da girgizar ƙasa ta auku a Morocco. sai kuma a fagen wasanni inda za mu labarta muku cewa za a soma gasar zakarin turai ba tare da ronaldo da messi ba to kanin labaran kenan yanzu ga cikakkunsu sunana suleiman hassan shugaban najeriya bola tinubu ya amince da naɗin masu ba da shawara da masu taimakawa goma sha takwas ga ofishin mataimakin shugaban ƙasa kashim shatima domin taimakawa wajen cimma manufofin gwamnatin tarayya a ɓangare daban-daban na bunƙasa tattalin arziki tawagar da aka naɗa sun haɗa da mashawarta shida da masu taimakawa goma sha biyu da za su yi aiki a ƙarƙashin ofishin shatima waɗanda aka naɗin sun haɗa da mai magana da yawon ƙungiyar dattawan arewa hakim baba ahmad Rukayya El Rufa'i Tobe Kolade Fashuwa Aliyu Modibo Umar Jumoke Oduwole Sadiq Wanka da sauransu. bayanai daga babban bankin najeriya wato cbn na cewa bankin ya fara aiwatar da matakin karɓo rancen da ya baiwa wasu 'yan najeriya domin sauƙaƙa musu raɗaɗin kuncin tattalin arziki da ɓarkewar annobar corona ta haddasa a sassan duniya cbn da ya bayar da tallafin rancen ne tun a shekarar 2020 bayanai sun nuna cewa tuni bankin na cbn ya fara cire kudade da yake bin wasu da ya bai rancen daga asusunsu sai dai wasu na korafi akan tsarin da ake bi wajen karbar kudaden inda a mako wato a maimakon a rika janye musu kudade a hankali sai a rika zabtare jimillar adadin kudaden tallafin da suka amfana da shi a lokaci guda wani batu kuma da a yanzu yake ɗaukar hankali shine alwashin da gwamnatin najeriya ta yi na kammala karɓo tattalin wato tallafin rancen kuɗaɗe da ta baiwa ɗimbin dubatar manoma a ƙasar nan ƙarƙashin shirin anko borowa da aka fara a shekarar 2015 domin inganta ayyukan manoma a ranar litinin ne dai wa'adin da shugaban najeriya bola tinubu ya ƙayyade na tabbatar da cewa an karɓo bashin noman daga waɗanda suka amfana ya cika gwamnonin jihohin arewa maso yammacin najeriya na ci gaba da ziyartar hedkwatar rundunar sojin najeriya domin neman ƙarin ɗauki bisa tsantsar aika aikar 'yan bindiga daɗi a yankunansu ziyara ta baya-bayan nan ita ce wadda gwamnan jihar katsina duk koraɗa ya kai hedkwatar sojojin Raɗa wanda ya gana da babban hafsan hafsoshin mayakan Najeriya Laftanar Janar Taurid Abiodun Lagwaja ya ce a halin yanzu suna cikin ukubar 'yan bindiga daɗi, barayi, shanu da sauran gungun masu aikata miyagun laifuka. A cewar shi ƙananan hukumomi takwas da suka hada da sabuwa jibiya batsari safana ɗan dume faskari ɗan musa har zuwa kankara kan iyaka suke da dajin rugu. da hakan ya sa 'yan bindigar ke samun sukunin ƙaddamar musu da hare-hare a jawabin sababbin hafsan hafsoshin ya ce za a sake ɗaukar ƙarin matakan tunkarar 'yan bindigar don sama wa jama'ar yankunan sauƙi cibiyar tsaron najeriya ta ce ta ƙaddamar da bincike kan wani faifan bidiyo da ya yaɗu a shafukan sada zumunta da ke nuna wasu da ake zargin sojoji ne suna magana da wasu mutane akan babura ɗauke da makamai waɗanda ake tunanin 'yan bindiga ne ana zargin cewa an ɗauki bidiyon ne a jihar katsina da ke arewa maso yammacin najeriya a cikin faifan bidiyon an ji wani da ba a san kowa ne ne ba yana bayyana cewa an yi sulhu da mutanen kuma za a bar su su wuce ba tare da an taɓa su ba a wata sanarwa da ta samu sa hannun mai magana da yawun cibiyar tsaron najeriya brigadier janar tukur gusau cibiyar ta ce makasudin gudanar da binciken shine domin tabbatar da sahihancin faifan bidiyon ta kuma gano sojojin da ake tattaunawa da su a bidiyon sanarwar ta kara da cewa cibiyar na sane da cewa wasu 'yan bindiga sun yanke shawarar tuba kuma suke maraba da su mutane da dama sun rasu wasu dubbai kuma suka tsere daga gidajensu a sakamakon harin da 'yan bindiga suka kai wasu yankuna bakwai da ke kan iyakar jihar kebbi da makwabciyarta ta sokoto a yayin ƙazamin harin 'yan bindigar sun rika harbi na kan mai uwa da wabi da kuma cinnawa gidaje da shaguna da dama wuta lamarin da ya sa mazauna yankunan waɗanda akasarinsu manoma ne gudun neman tsira yankunan da aka kai harin sun hada da zawaini jan gargari, jaja da ke ɓangaren jihar kebbi sai kuma ƙauyen karani da ke wato da wasu uku a ɓangaren jihar sokoto wata majiya ta ce dubban mazauna yankunan ne suka tsere zuwa yankin jarkuka da ke karamar hukumar arewa ta jihar kebbi inda suka samu mafaka akan haka ne gwamnatin jihar kebbi ta ba da umarnin rabon kayan tallafi ga 'yan gudun hijirar wani jami'in gwamnati ya shaida wa manema labarai cewa gwamna nasiru idris ya tura kwamishinan yada labarai yakuba ahmad birnin kebbi tare da kwamishinan jinƙai muhammad hamidu jarkuka su kaiwa mutanen ziyarar jaje kuma da kuma kayan tallafi da suka hada da hatsi da kayan masarufi da shimfiɗu da sauransu to a labarin ƙetare kuwa yara sun koma makaranta a garuruwa da ƙauyuka da dama a maroko bayan mummunar girgizar ƙasa da ta auku a ƙasar kamar yadda kafafen yaɗa labarai suka rawaito a wurare kamar a da asni da taudant an wato an dawo da darussa tare da tallafin tantuna guda 115 daga hukumomin yankin na musamman da aka tanadar domin koyar wato koyarwa a cewar shafin intanet na lakome mai zaman kansa kamfanin dillancin labaran kasar map ya bayar da rahoton kyakkyawan fata da jajircewa tsakanin malamai da ɗalibai bugu da ƙari ana jigilar ɗalibai dubu shida daga yankunan da lamarin ya shafa a el huz zuwa makarantu a birnin marrakesh kamar yadda gidan talabijin na 2m ya rawaito to a wani labarin ƙetaren kuwa a ranar litinin amurka da iran sun yi musayar fursunoni biyar biyar tsakaninsu inda amurkawa biyar da iraniyawa suka isa ƙasar qatar da yammacin wato yammaci bayan fara aikin yarjejeniya da ƙatar ɗin ta jagoranta kullawa tsakanin ƙasashen biyu amurka da iran ta saki sun hada da siyamak namazi morad tahbaz da kuma imad shargi sai kuma wasu biyu da ba a bayyana sunayensu ba waɗanda shugaban amurka joe biden ya bayyana cewa nan ba da jimawa ba za a sada su da iyalansu tuni dai ita ma amurka ta saki wasu 'yan iran biyar da take tsare da su sai kuma wato sakarwa kasar kadarorinta na albarkatun mai da a baya ta kwace waɗanda su ta kai biliyan wato dala biliyan shida bayanai sun ce biyu daga cikin iraniyawa biyar da amurka ta saki ne suka isa qatar yayin da ragowar suka zaɓi ci gaba da zama a amurka ko kuma a wata ƙasa ta daban a maimakon komawa gida to wasanni kuwa a yammacin talata ne za a soma gasar zakarin turai ta bana da wasanni cikin rukuni za a soma gasar ce lami babu 'yan wasa biyu da babu kamarsa a tarihin gasar wato cristiano ronaldo da lionel messi bayan lashe kyautar ballon d'or sau goma sha biyu kofuna marasa adadi da kuma kafa tarihi mai yawa a tsakaninsu lionel messi da cristiano ronaldo sun shiga tarihi a matsayin 'yan kwallon kafa da babu wato biyu da babu kamar su sai dai kuma duk wannan bajinta sai gashi a yanzu cristiano ronaldo da lionel messi waɗanda babu shakka sun nuna kansu a turai da taka rawar gani a shekaru da yawa za a so makakar bana ta gasar ba tare da zakarin na turai ba